shekara ta hudu da da bakwai bayan hijira ɗaya ga watan yuli na shekara ta biyu da shida mai miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a riyadu salihi wannan kuma shine darasi na casa'in da bakwai. za mu tashi babu adabil majalisi wal jalis haka ne ko babun karshe da muka karanta shine babu jawazil istilqa'i alal kafa babun da yake nuna halaccin yin rigingine mutum ya kwanta akan kiyarsa wannan shine karshen abin da muka yi yau za mu tashi babu adabil majlisi wal jalis babun da yake magana akan ladubban wurin zama da ladubban shi mai zaune a wurin al majlis wurin zama wurin da za ku zana ku yi hira ko a kofar gidan wane ko kofar kantin wane ko zauren wane ko a falon wane a koma ina ne duk wani wuri da zai haɗa ka tsakaninka da wane ku zauna don tattauna waɗansu lamurra masu alaka da addini ko rayuwa Mela dubban irin wannan wuri sannan aljalis abokin zama menene ladabin abokin zama game da ɗan uwansa عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi dan umar allah shi kare ta a gare shi abdullahi dan umar ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce la yuqimanna ahadukum rajulan min majalisihi kar ɗayanku ya tashi wani daga wurin zamansa summa yajlisu fihi dan shi ya zauna a wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ka zo waje ka ce na tashi in zauna walakin tawassa'u wa tafassahu sai dai tawassa'u ku dan yalwata wa ƴan uwanku wa tafassahu ku dan matsa wannan ya buɗa wannan ya buɗa har shi wanda ya zo daga ƙarshe ɗin ya samu inda zai shiga a tsakiya a madadin ya tashi wani shi ya zauna a wajen wato wannan yana daga cikin ladabba na wurin zama da ya kamata a ce mun kiyaye su amma idan mutum shi da kansa ne ya tashi dan kai ba kai ka tashe shi ba to anan malamai sun tattauna akai waɗansu suna ganin wato bai kamata ka zauna ba shi ne ka taƙaitu a inda wurin da yake ne na ƙarshe da ka samu waɗansu suna ganin tun da shi ya tashi ya bar maka to wannan baka shiga cikin hadi don hadi din ne kai ka tashe shi domin lokacin da ka tashiwa ne akwai wani nau'i na fifita kanka a kansa to wannan bai halatta ba ba daidai bane ba yakan gadaro mu da mutum girman kai in ya saba yi yau da gobe yau da gobe wa kana ibn umar idza qama lahu rajul abdullah dan umar ya kasance idan mutum ya tashi dan shi ya bashi waje min majalisihi daga wajen zansumansa lam yajlis fihi shi kan baya zama a wajen ko kai ka tashi shi ba zai zauna ba haka abdullah dan umar ya saba yi wannan hadisi muttafaqun alai al-imam al-bukhari da al-Imam Muslim suka ruwaito shi wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bihi rawahu Muslim an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan ɗayan ku ya tashi daga majalisi wata bukata ta sa ya tashi ya je ya gama biyan bukatarsa sai kuma ya dawo fa huwa haƙƙo bihi to shi ya fi cancantar wurinsa kamar yanzu a nan muna cikin masallaci duk mun zauna don karatu sai ɗaya daga cikin wata bukata za ta kai shi waje ko don ya sha ruwa ko don ya jaddada alwala ko don ya karɓo wani abu ko ya ɗauko wani abu lokacin da ya dawo to a bubbuɗa masa ya je har wajensa da ya tashi kar wani ya tsare masa waje ya gaje masa waje don ya tashi sai fa dama in tashin da ya yi ya faɗa ko an ga alamun cewa bai da niyyar dawowa ya faɗa cewa ba zan dawo ba to kaga wannan ba za a tsaya jiransa ba amma matukar akwai alamun zai dawo to za a bar masa wajensa ko da wani ya zauna idan ya dawo dole ya tashi ya bar masa wajensa wannan ladabi ne cikin ladabba na addinin musulunci da ya zama wajibi mu kiyaye su kan tabarma ne ko kan kujera ne ko kan banci ne ko kan gargari ne ko kan ma menene in wurin zama ne wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن جابر بن سمرة يتي mun kasance idan mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haisu yantahi ɗayanmu yakan zauna ne a inda wuri ya kware masa wato inda ya samu ƙarshe inda ba kowa ne yake zama baya cewa sai an babbuɗa ya wuce can gaba inda za a hango shi wannan shi ne daban da sahabbai suke yi kamar yanzu a nan gurin an zo masallaci ana cikin sauraron darasi sai wani ya zo to kare ce dole sai ya shigo ciki ya matsantawa mutane kare ce sai ya shiga can gurin kuma ya wa mutane inda ya ga babu kowa shine karshen inda ba kowa sai ya shimfida abin zaman sa ya zauna ko ya shirya takalman sa ya zauna a kai ko ya tsuguna ko ya duk abin da zai wannan shine ya dace da daidai saboda daidai ce sai ya keto cikin masallaci za a yi ta matsatan matsatan yana tsallaka jama'a sannan hakan yana bayuwa zuwa ga ɗauke hankalin mutane daga sauraron abin da suke saurare wannan hadisi rawahu abu dawud والترمذي وقال حديث حسن حديث حسن وعن ابي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال an karɓo daga abu abdullahi alkunyarsa kenan sunansa salman alfarisi kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la yagtasilu rajulun yawmal jumu'a wa yatatahharu mastata'a min tuhrin ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري wannan hadisi na Salman al-Farisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaghtasilu ahaduk la yaghtasilu rajulun yawm al ba yadda za a mutum yayi wanka a ranar juma'a da niyyar cewa wanka ne na juma'a wa yatatahharu masata'a min tuhurihi ya tsarkake abin da ya sami iko daga cikin min tuhurin ya tsarkaka daga abin da ya so ya tsarkaka da shi wato yayi wanka ya tuda ya kusa da dattin jikinsa wa yadahinu min duhunihi ya shafa mai shi kaga ya halatta shafa mai aw ya masu min tibi baitihi ko ya shafa turaren gidansa turaren gidan ko nashi ko na matarsa duk ya halatta ya shafa sai dai idan turare ya ke banci na mata ne tsantsa to kar mutum ya sa dan kare zama kamar wani dan daudu amma idan turare dama akwai tarayya tsakanin maza da mata kowa na sawa to ko na matarka ko na 'ya'yanka duk ya halatta ka dauka ka sa bayan da za a yi hakan ya yakhruju sannan ya fita daga gida fala yufarriqu baina sunai bai raba tsakanin mutane biyu ba a wurin zama lokacin da ya je masallaci mai salli ma kutiba lahu sannan ya sallaci abinda Allah ya rubuta shi zai sallata a wannan yini summa za ta takallama al-imam sannan yayi shiru lokacin da liman ke yin huduba mutum ba zai aikata waɗannan al'amura ba illa kutiba illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'atil ukhra face sai an gafarta masa abin da yayi tsakanin wannan juma'a da ɗaya juma'a zanuban da yayi kanana sai akan kare masa su a sakamakon waɗannan ayyuka to da me da me ne cikin ayyuka farko yayi wanka a ranar juma'a sannan ya shafa mai ko turare sannan ya fita ya je ya zauna bai raba tsakanin mutane biyu ba ma'ana kar mutane suna haɗe ka ce sai ka buɗa ka zauna a tsakiya kun gane sannan kuma ya sallaci abinda Allah ya rubuta zai sallata lokacin da ya shiga masallaci raka'a biyu yayi raka'a hudu ne raka'a shida goma sha biyu dozin ɗaya yayi ya sallaci abinda Allah ya kaddara masa ya sallata sannan da liman ya fito yana hudu ba kuma yayi shiru bai ce komai ba ababai guda biyar idan mutum yayi su to manzo Allah ce hakan ba za ta faru ba face an gafarta masa abin da ke tsakanin wannan juma'ar da ɗaya juma'ar ina ba an fahimta to wankan juma'a mustahabi ne bisa ga zance mafi inganci akwai malaman da suke wajabta shi irin su ibn hazm amma dai zance mafi inganci mustahabi ne hadisai cikin bukhari sun nuna haka sannan kuma shi ko shafa turare shi ma dai mustahabi ne rashin raba mutane guda biyu wannan wajibi ne karka raba mutane biyu sallatar abin da Allah ya kaddara zai sallata bayan ya je masallaci wannan shi ma mustahabi ne ba wajibi bace nafilar da ake yi ta kafin juma'a wato sai wannan ya nuna ita hudu a ita sallan nafila da ake a masallaci ranar juma'a ta sha bamban da sallolin da ake kira arrawatib kamar arrawatib raka'a goma sha biyu a tsakanin dare da yini waɗanda ake yin su a lokutan salloli daga cikin salloli biyar na yini raka raka'a shida lokacin azahar hudu kafinta biyu bayanta ko in kaga dama biyu kafinta hudu bayanta daga nan sai raka a biyu bayan maghrib kaga takwas kenan sai raka a biyu bayan sallar isha'i kaga goma kenan sai raka a biyu na kafin sallar asubahi ta nalfajar in ka hada a sha biyu hadisin muslim ya ce duk wanda ya lazunci wannan Allah zai gina masa gida a cikin aljanna to amma kaga raka'o'in da ake yi na idan an shiga masallaci kafin liman ya fara hudubar juma'a a ranar juma'a to waɗannan ba su da adadi biyu mafi karancin abin da za ka yi kenan su ne tahiyatul masjid wanda zance mafi inganci wajibi ne abin da ya a kan biyu ka kayi hudu yi shida ka yi takwas ka yi goma ko sha biyu ko sha hudu ko ashirin kai ya halatta su babu iyaka kaga su ba su da alaka da rawatib na yau da gobe dan wannan ake banci ne ranar juma'a mahallu shahid manzan Allah ce summa yusalli ma kutiba lahu ya sallaci abinda aka kaddara masa su zai sallata kaga babu adadi kenan amma idan liman ya riga ya fito an fara hudu ba to a wannan lokacin raka'a biyu ta tahiyatul masjid kadai zaka yi ina fata an fahimta daga wannan lokaci kuma ba za ka kara ba a kan biyu kenan tunda ana cikin sauraron hudubar juma'a don sauraron hudubar juma'a din ya fi karfi tashar antuwa sama da sallolin nafilar da zaka shagalta da su a lokacin waɗanda ba tahiyyatul masjid ba tahiyyatul masjid wajibi ce amma sauran nafilfilan a lokacin ba wajibi ba ne sauraron hudubar juma'a kuma wajibi ne da haka sai a gabatar da sauraro akan shagaltuwa da sallolin nafila yayin da liman ya fito ina jin mun fahimci fikihun matsalar wannan mai thumma yunsitu idza ta kallama imam yin shiru lokacin da liman ke yin magana wannan ma wajibi ne domin idan mutum ya zance to hakan ma ya rusa masa ladar su sai dai a bashi ladan sallah zahar. kamar yadda hadisin annabi ya nuna ko da ko wani ne yake yin surutu kace da shi yi shiru da Allah to kai kanka baka da juma'a ballantana shi wancan sai dai ka bari har sai an gama shikenan daga baya kai masa wa'azi a jerin mai muka kawo yanzu ba jerin juma'a ba رواه البخاري وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقا عمرو بن شعيب دقا ما هي جنسة دقا كاكنسة anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah tsara da mutun Allah tabbata gare ya ce la yahillu li rajulin an yufarriqa bayna sunaini illa bi iznihima kaga wannan shine ya shafi juma'a da wanda ba juma'a ba la yahillu li rajulin an yufarriqa bayna sunain ba shi halatta mutum ya raba tsakanin mutane biyu da suke haɗe illa bi sai da wana da wana suna zaune a majalisin zama kawai sai ka zo ka ce za ka shiga tsike su sai da izinin su ila ba sa sun su rabu don me ka raba su ba lallai ba sai a masallaci ko a masallaci ko a wajen masallaci ko a wurin majalisin karatu ko a wurin majalisun na tattauna al'amuran duniya mutane biyu na zaune sai ka ce Allah ku dan buɗa mun tsakiyar ku nan zauna dole sai ka shiga tsakiyar mu sai sun yi izini in sun yi izini sai an ba su yi izini ba to bai halarta ba kenan رواه abu داود wa وقال wa حسن وفي hasanun wa fi riwayati li abi dawud la yajlisu bayna rajulayn illa bi idhnihima kada ya zauna tsakankanin mutane biyu sai da izinin su ila mutum ya iya cewa wannan ana in su biyu ne kada ya zauna a wajen kamar wuri da yawa ga waɗansu a can ga waɗansu a can sai waɗansu guda biyu suka gefe guda suna zaune sai ka zo kai kuma ka ce sai ka shiga tsakiyar to hadisin yana magana akan waɗannan kai tsaye to amma idan ana cikin taron jama'a fa to nan din ma hannun ma ba zai bai halatta ba sai dai ka ce su yalwata in sun yalwata sun bude maka to shiga amma in suka ce a da Allah shiga can wurin nan muna cikin wani gani ko tattauna wannan kuma sai ka kyale su kenan kun gane ne وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن من جلس وسط الحلقة رواه أبو داود بإسناد, بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم Au! La'anallahu ala lisani Muhammadin manjalasa jalasa wasata al-halqa qala at-Tirmidhi hadithun wannan hadisin da'ifi ne bisa ga zance wanda yake mafi inganci an gane ku inda hadisin ya inganta abin da yake nufi Allah an ci wanda ya zauna a tsakiyar majalisi kamar mutane sun zauna sun yi da'ira kai kuma ka zauna a tsakiyar su Don halka ɗin shine da'ira da mutane za su yi a wajen zama to mutane sun yi da'ira ko don cin abinci ko don tattaunawa ko lokacin da mutane za su zauna su yi da'ira su yi kewaye to wanda ya zauna a tsakiyar wannan da'irar Allah an ce shi inda hadisin ya inganta abin da yake nufi kenan amma hadisin da'ifi ne da haka kenan abinda hadisin ke nunawa ba za mu ɗauka haka ɗin ba ne ba cewa la'anta ta hau kan wanda ya zauna a tsakiyar da'ira ina fata an fahimta wannan ne wa wani ɗan bida ilzami yake cewa shi hadisin ingantacce ne dan mai za a ce akwai hadisi da ifi ce idan ka ce hadisin ingantacce ne kai zaka ji jiki sama da ni yace saboda mai nace kuna yin da'ira ta zikiri kukan shimfa da kyalle kuma kuka ce annabi na zaune a wajen da abubakar da umar da usman da aliyu duk suna zaune a wajen sannan shehu tijjani ma kuma yana zaune a wajen to kuma ka sai hadisin ya inganta sai ya shiru a garafin asirinsa ne ya ce hadisin da ifi ko kuma ya rushe a kidar ya ce ba sa wajen dole ne ya rushe ko dai ya ta hadisin da ifi ne ko kuma ya ce ba sa wajen don malam rabi'u da ya ce shi bai daba ko wani a wajen dan ya ja kyallan ya ga bai ji nauyi ba وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خير المجالس اوسعها رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري wato an karɓo hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare da a gare shi ce. na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa khairul majalisi awsa'uha mafificin majalisi shine majalisin da yafi fadi wato shine majalisi mafi alheri kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisi ingantacce wato kenan ana son wurin zama da yake da yarwa ba a son wurin zama kuntatacce ko kujeru za yi a gidanka kai kujeru yarwatattu ko ma za ka yi ka tabarma yalwatacciya a madadin a kwantace wurin zama idan idan ma ka za ka gina gida inda hali ka yi falo wadatacce kar ka yi falo a kwantace an fi so komai ka yi da auki musamman wannan yanzu da kai mutumin jama'a ne jama'a na zuwa wurin ka da yawa kar a cakudu amma irin dan falo dan kankani dan kut to kenan baka da mutane ko baka hulɗa da jama'a ko hulɗa ka ta waje ce kawai daga waje kowa a yi can a yi can haka khairul majalisi awsa'uha mafificin majalisi shine mafi yalwarsa rawahu abu dawud bi isnadin sahihin ala shart al-bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man jalasa fi majalisin فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك illa غفر له ma كان fi مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح an karbo daga Abu da Allah ya kare da a gare shi Ya yace manza Allah ce dukkan wanda ya zauna a wani majalisi a gida ne a masallaci ne a kofar gida ne duk wani wurin zama fa kasura fihi surutansa marasa amfani suka yawaita a wajen shine al-laghat zance marar fa'ida wanda ba zikiri ba ba yada ilimi ba ba fatawa ba haka kawai harbati an ce ta ce sun ce kasura fihi lagatuhu fa qala qabla an yaqum min majlisihi kafin ya tashi daga wajen sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji hada da godiya da yabo ashhadu an la ilaha illa ant ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik ina neman gafararka ya ubangiji ina tuba zuwa gare ka ba yanda za a yi mutum ya faɗi wannan illa gofira lahu ma kana fi majlisihi zalik face an gafarta masa irin abin da ya kasance a wannan majalisin nashi na surutan da yayi marasa amfani za a gafarta masa lagaf da yayi za a gafarta masa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih amma sai dai zantuka da muke marasa amfani a majalisi waɗanda sa iya cutar da mutum a iri biyu ne akwai wanda sun sama haƙƙin mutane akwai wanda kuma sabawa ubangiji yanzu wanda ya zauna yayi ta ƙarya yayi ta kuri yana kawo labarai ba yadda suke ba dan dai ya cinye a majalisin kaga wannan bai shiga haƙƙin kowa ba galibi ƙarerayi ne da labarai ba yadda suke ba in ma dan ya kururuta kansa ko kuma dan ya ta ba da dariya ana ta dariya ko dan a ta sauraron shi ba a san a tashi idan an je wajensa to waɗannan ayyuka ne na sako to akwai kuma wanda shi kuma ya shiga cikin haƙƙin mutane kamar yi da mutane da giba to yi da mutane da giba din nan akwai buƙatar wanda ka shiga haƙƙin saka ne me ya fi maka ina fata an fahimta irin waɗancan wanda yake sako ne tsakaninka da ubangiji to wannan kafaratul majalis tana da tasiri wajen kankare su amma shiga haƙƙin mutane abu ne mai nauyi matuƙa kwarai da Allah tsare mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa na kisire wani abu wa nabi barzata radiyallahu anhu qal wato daga abi barza Allah shi da a gare kala yace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 wato menene abi barza ke nufi ya kulu bi akhira yana nufin a karshe karshen rayuwar annabi wanda ke nuna ashe hukuncin ba a shafe shi ba tabbatacce ne har annabi bar duniya yana yin haka fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya manzon Allah innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha kai kakan faɗi wani zance a yanzu da can baka faɗin shi qala sai manzo Allah ce zalika kaffaratu lima ya fil majlis wannan zancen da kaji kafara ne na abin da ke kasancewa a majalisi na surutai idan mutum ya karanta shi zai zama masa kafara to ka gina daga cikin ladubban majalisi mutum ya kiyaye wannan duk lokacin da zai tashi ya kasance ya karanta wannan kafin ya bar wajen rawahu abu dawuda wa rawahu al-hakimu abu abdullah bil mustadrik min riwayati aisha radiyallahu anha wa qala eh, sahihul isnadi hadisi ne da ya sahihi wannan kafaratul majlis kenan yana da kyau mu haddace mu haddatar da ƴaƴanmu mu haddatar da matan mu dusu tsari wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala falamma kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu min majlisin قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى abdullahi dan umar ya ce kaɗan ne manzan Allah zai zauna a wani majalisi ya tashi face sai ya fi waɗannan addu’o’i menene su Allahun maƙasim lana min kashiyati kama ta holu bihi bainana wa baina ma'asaitik wa min ta'ati kama ta balli guna bihi jannatat wa min al-yaqini ma ta hawinu bihi alaina masa'ibar duniya اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا waja al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna man la yarhamuna rawahu at-tirmidhi wa hasanun wannan ma abdullahi da umar ce da wuya annabi zauna a waje ya tashi ba tare da ya faɗi wannan ba wato in ya zauna so goma a waje to za ka samu so bakwai ya karanta wannan addu'ar kafin ya tashi ila so uku ne bai karanta ta so uku ne bai karanta ta ba ya karanta kamar waccan ta kafaratul majlis to wannan ma kenan ita ma zikiri ne daga cikin zikirai na wurin zama bayan an tashi kafin mutum ya bar wajen menene ma'anarta ma'anarta Allahumma qasim lana min khashyatik ya Allah raba mana wani kaso na jin tsoronka ma ta hulu bihi bainana wa baina masiyatik irin abinda da shi ne zaka shiga tsakaninmu da ya saba maka ka babu wani rabo na takawa da jin tsoro wanda da shi ne zaka sanya katangar karfe tsakaninmu da mu saba maka dan abin da ke hana mutum ya sabawa Allah shine mai jin tsoron ubangiji to ka ba mu rabo da nasibi na jin tsoron da zai zama katangar karfe tsakaninmu da saba maka wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka ka raba mana wani kaso na da'a da biyayyarka irin wanda da shi zaka shigar da mu aljannarka ka isar da mu har mu samu shiga aljanna aikin da'a wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ka kasa mana wani rabo na yaqini irin wanda da shi za ka sauƙaƙa mana masibin duniya duk mutumin da yake da ne idan wata musiba ta duniya ta same shi ba ta ta shi sai ta zo masa da sauƙi Ya yi rashi ne ya yi hasara ne gida ya kone mota ta kone wata hasara wata faduwa a kasuwa to in yana da ne tsakanin shi da ubangiji ya san Allah da ya hana shi wannan kuma zai ba shi sama da wannan ya san Allah da ya kwace masa wannan zai iya rubanya masa ninki ninki akan wannan sai wannan ya sauƙaƙa masa mai radadin ita musibar shine wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad ka raba mana wani rabo na yaƙini irin wanda da shi za ka sauƙaƙa mana musibin duniya kar mu ji nauyinsu a tattare da ku Allahumma matti'na bi asma'ina ya Allah ka sa mu more da jinmu morewa da ji shine ya zanto kana ji lafiyayyen ji ba sai an yi babban sauti ba sannan kuma kana jin alkhairi ba sharri ba wa tsarina da gannan mu ka sa mu ji daɗi mu more da ganin mu ya zanto cewa kana gani ba tangarda a cikin ganinka kuma kana kallon alkhairi ba sharri ba wa quwwatina ma ahyaytana ka sa mu more da karfin jikinmu da kuzari ta yadda mu tashi mu kai mu komo matukar ka bar mu a raye a duniya to ya zanto mun da karfin jikinmu ma'ana kar ka kwance karfi a jikinmu ta yadda tashi da kyar zama da kyar sai da sanda ko wani abu makamancin haka kaga wannan addu'a ce ba karama ba waj'alhu alwaritha minna waj'alhu ka sanya dukkan wannan abin da wato abin da muka ambata cikin addu'an nan alwarisa minna Abinda da za a gaje shi a wajenmu ko abin da muka gaje shi abin su shine abin da zaka ci gaba da moriyarsa har ka kai mutukar ka ba dan danka zai gaje waɗannan ba kun gane ko waje al-sa'arna ala man zalamana sanya fansar mu daukan fansar mu akan duk wanda ya zalunce mu duk wanda ya zalunce mu ya ubangiji ka babu damar daukar fansa ko karama mana a madadin mu ina fata mu fahimta wankurna alaman adana ka taimake mu akan abokin adawar mu abokin adawa saboda dalili na akida saboda dalili na addini shi ake son ka samu taimako a kansa wanda yake ka dan kai musulmi kaga ya zama mai shikira ya zama kafiri mai kin ka dan kai musulmi ne zai zama mummuni amma wanda yake kin ka dan kana da kuɗi wanda yake kin ka dan kana da ilimi wanda yake kin ka dan ka ci zabe wanda yake kin ka dan kasuwar ka ta haɓaka wannan a iya samun har mummuni to wannan irin taimakon da za a yi maka a kansa ba irin taimakon da za a yi maka a kan wancan ba ne taimakon da za a yi maka a kan wanda yake kafiri shine ubangiji ta'ala ya rusa shi a madadinka ya karya lakonsa a madadinka ya warware maka makircinsa a madadinka amma taimakon da za a yi maka akan wancan duk irin sharrin da ya nufa ce ka da shi kare ci nasara a kanka to an taimake ka a kansa kenan ko da shi ba a mayar masa da sharri ba kai baka nufin mummuni dan uwanka da sharri amma kana roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin dukkan wani ma'abucin sharri sawa'un yana cikin mummune ko yana cikin kafu ina fata mun fahimta dan kar ka dauka tunda yana ki na ni ma bari in ki shi dan me amfanin ka ki wanda kaso wanda yake kinka a'a kaso shi dan yana da imani kai ibada ce ko da shi baya son ka kafiri kuma ka ƙi shi tunda baya da imani wannan ibada ce ko da shi yana son ka ba a gina soyayya ko ƙiyayya akan ganin dama ko ya mun daɗi a rai ko akan wani abu da wani ma kai ma bari karama ba biki bane ba aqida ce alwala wal bara aqida ce daga cikin aqidun musulunci Mun muni son nashi reshe ne na son Allah da son manzon Allah tunda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah kakan ki kafiri kin nashi reshe ne na ƙiyayyar da yake wa Allah da ƙiyayyar da yake wa manzon Allah kai ma sai kake ƙi su kan wannan ba dan kai son ka ba kai kai kadai ko kin ka ba kai kai kai kadai kaga fahimtar wannan ba karaman abu ne a yau mutane sukan so wanda yake son su ko da yana kin Allah da manzansa sukan ki wanda yake kin su ko da yana son Allah da manzansa kinka da yake a matsayinsa na mummuni ba yana kinka bane dan kalmar shahada yana kinka dan wata fulala da kafi shi kafi shi kudi kafi shi kyan halitta kafi shi karatu kafi shi kaza kafi shi kaza duk zai iya kinka kafi shi wadata kafi shi wani abu duk zai iya kinka a dalilin wannan ka kayar da shi a zabe duk zai iya kinka akan wannan to amma wata kiriya ce wadda bata aqida ba kiriya ce wadda manufarta aikin sako ne shi abin da yake irtaka kabiratan minal kabair amma bai fita daga cikin musulunci ina jin mun fahimci wannan to da ko bai fita daga cikin masanci ba kai zaka ki shi ba zaka ki shi ba zaka so shi na daga cikin son ka shine da zaka yi masa karin kai masa addu'ar Allah ya shirye shi ya daina ki nuna kiyayya ga mun yan uwansa ina fata an fahimta na daga cikin so da gata da zaka yi masa ka gabatar da da'awa gare shi ya daina kiyayya ya daina hasada ya daina nan kufarci da haka ba a yin kiyayya ko soyayya ta zanto kamar biki yi mun in yi maka ƙwariyar da ta je ta zo ba haka ake yi ba a ƙa'idar musulunci Allah samun fahimci wannan bayan wansurna alaman adana wala ta ta na fiye dinina ya Allah karka sanya musibar mu cikin addinin mu duk wanda aka kare shi daga musiba ta cikin addini an kare shi musiba iri biyu ce musibar duniya da musiba ta addini musibar addini a ga ka zama tarikus salati wannan musiba ce ta addini musiba ta addini a ga kana bida'a musiba ta addini a ga kana shirka musiba ta addini kana fifita al'ada akan sunar annabi to wannan kana cikin musiba a addini musiba ce ta addini a ga ka tartake bu ta min al-kaba'ir kamar mutum yana caca ko yana zina ko yana sata yana zalunci yana fashi duk wannan musiba ce ta addini yin amfani da kayan maye duk musiba ce ta me ta addini ita annabi ke roƙo a nan gurin la taj'al na fi dinina amma musiba ta kafi ta kasuwa baka samu riba ba kayo sari ka faɗi duk wannan musiba ce ta me ta duniya ba ta addini ba tana da sauƙi. ita idan ka yi haƙuri a kanta sai Allah ya baka lada kaga ya fi abin da za ka samu na riba din amma waccan ko musiba ta addini wato ba kalmar hasara ba ce ba cikin rayuwa waccan ko ba ta zama hasara sai in mutum ya yi fushi da Allah amma ta addini kuwa takan zama hasara ga bawa har sai lokacin da ya tuba taubatan nasuha ina jin mun fahimci wannan kaga duk cikin addu'o'in annabi zaka samu akwai hikima ce. la taj'al na fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina karka mai da duniya ta zanto ita ce mafi girman abu da ke da muhimmanci a wurin mu a'a sanya addini shine abin da yafi komai muhimmanci a wurinmu mu ba duniya ba ba motar shiga ba ba gidan zama ba ba kudin da za a dura a aljihu ko a ajiya a susu ba a gida ko a waje wannan ba shi yafi muhimmanci ba a wurinka abin da yafi muhimmanci addininka aqidarka musuluncinka yan uwanka mummunai sun fi ko miliyan nawa zaka samu muhimmanci yanzu wannan addu'ar ai mun fi kowa bukatuwa zuwa gare ta a wannan zamanin da muke ciki a yau babban abin da ya fi muhimmanci a wurin da dama daga cikin musulmi shine addininsu ko kuma duniyarsu duniyarsu abinda mutum zai samu da duniya ko ta hanyar zalunci ko ta hanyar kwace miliyoyin kuɗi a kansu mutum ya iya dama ya rusa addini ya iya fita gidan rediyo ya yi kalmomin ridda akan kawai an bashi kungila da zai samu miliyan ɗaya ko miliyan biyu abinda shaidan zai ce masa furta raddar idan ka raddar daga baka a istighfari inna allaha ghafurur rahim wannan wahayin shi dake wala ma balaga ilmina kar ka mai da duniya ta zanto ita ce makurar ilimin mu duk siyasa idan an tambaye ni ta duniya na sani amma idan an tambaye ni hukunce hukuncen alwala da wankan janaba da taimama ban sani ba duk labarin kwallo idan an tambaye ni zai iya bada analysis amma ban san matsaloli na akida ba na iya bayanin a kasamun tauhidus salat rabe-raben tauhidi guda uku duk tarihin wani shahararren dan kwallo ko dan wasan kwaikwayo ko tauraron fim a gida ko a waje ka san shi amma idan an tambaye ka tarihin khulafa'ur rashidun guda hudu baka sani ba al-asharatul mubashsharuna bil janna goma da aka wa bishara da aljanna duk baka sani ba zaka iya bada bayanin yakin duniya na daya a shekara ta nawa aka fara a wacce aka kare yakin duniya na biyu a wace shekara aka fara a wace aka kare wace ƙasa ta yi wa Nijar ko Najeriya mulkin mallaka a shekara nawa ta shiga kasar a shekara nawa aka samu yancin kai dukka iya ba da bayanin wannan amma ba ka iya bayanin yakin badar a wace shekara menene sababban yakin menene sakamakon yakin ko yakin Uhud ko gazotul ashab a al-ahzab ko gazwatu bani nuqa ko tu bani quraiza ko ta bani nadir duk baka iya bayani game da tarihin musulunci ko sirar annabi amma duniyar ka idan an tambaye ka yaushe wane ya ci zabe yaushe wane ya fadi shekara nawa wane ya mulki suwaye ministocinsa duk ka san wannan to manzo Allah ke roƙo kar ya zama haka la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mabalaga ilmina kar ka sanya duniya ta zanto ita ce mafi girman abin da yake da muhimmanci a wajen mu kar ka mai da ita ta zanto ita ce makular ilimin mu duniya kawai ya zanto mutane sun shiga ya alamu zahiran min alhayatid duniya, wa hum an al-akhirati hum ghafilun wato game da rayuwar duniya komai sun sani amma idan an tambaye su lahira sun zama gafalallu su san komai ba wannan ba hasarar ta wucin na a cikin rayuwa wala tusallitu alaina man la yarhamuna ya ubangiji kar ka ɗora wani a kanmu wanda ba zai ji kanmu ba wannan addu'o'in ya kamata mu tayin su <laughs> domin galibin waɗanda suke kanmu yau waɗanda ba sa jin kanmu ne inda suna jin kanmu rayuwar mu ba za su tagayyar ba irin yanzu galibin shugabanninmu ba sa wakiltar mu suna wakiltar kawunan su galibin su kujerar da suke kai ba mu suke wa aiki ba kawunan su suke wa aiki galibi galibi ma'ana idan an samu wanda suke jin tausayin mu ko suke wakiltar mu sune yan kaɗan cikin shugabanni to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zaka karanta idan ka zauna a majalisi kaga wannan yana cikin adabul majalisi wato babu wanda ya fi ba a duniya illa wanda yake riko da sunnar annabi dan zai kokari ya haddace waɗannan addu'o'in sama da ka je ka samu wani wani littafin addu'a wanda wani ya je ya zauna a gindin wani rami kawai ya rubuta shi ya buga ya kawo kaso kurmi ke sayarwa na karerai wanda ba su da alaƙa da Allah ya ce manzan Allah ya ce amma ka duba irin waɗannan rawahu turmuzi rawahu bukhari rawahu muslim mota muttafaqun alaihi rawahu kaza wannan shi ne kana cikin taskar annabi ko yaushe ba ka da shakka kan cewa annabi ne ya faɗi wannan amma duk wani littafi da burdun yasun da burdun izawaka da ya mahiya bangon dutse da shashatau da duk waye waɗannan yan tsubu ne makarita suka rubuta kuma su jingina wa addini abin shi ne abin da ya fi komai illa Allah ganar da mu ba riba irin kana bin sunnar annabi ba hasara irin kana wajen sunnar annabi Allah rayar da mu akan sunna ya kuma kashe mu akai wa na nabi hurairata haka ne wa na nabi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutunta tabbata gare shi ya ce ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون Allah ta'ala فيه ba waɗansu mutane da za su tashi daga wani majalisi wurin hira ko wurin zama ba su ambaci sunan Allah ba a wurin illa qamu an misli jifatihima fati sai sun tashi kamar sun tashi daga gindin gawar jaki kamar sun tashi daga kan gawar jaki wa kana lahum hasratan wannan rashin zikirin da suka yi a wajen zai kasance abin nadama a gobe kiyama amma idan ka tashi sai ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ka fita daga cikin wannan ko ka karanta wannan idan mutum ya karanta wannan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kaga ya kubuta daga fadawa cikin wannan hadisi ko idan ya karanta Allahun makasun lana min khashyatik ma hulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik zuwa karshe shi ma ya kubuta daga fadawa cikin wancan hadisi da yake magana akan duk wanda ya zauna a majalisi ya tashi ba tare da zikiri ba to kamar ya tashi daga kan gawar jaki ne sannan hakan zai zama masa hasara gobe kiyama ga inda muka tsaya ba ka ganin hadisi ne a gabanmu to sai mu tsaya inda hadisi ne tsaya ba waɗansu ababe da ake ƙara wani lafazza za ka samu ba ruwaya ya ce su ba limaman harami ne amma ka suka ƙara suka tsaya inda hadisi ya tsaye da kai ko ba haka wa na bi hurairah ta anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himarin wakana kana lahum hasratan rawahu abu dawud bi isnadin sahih shi mun yanzu wa anhu lamiri na kuma zuwa ga Abu Huraira anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal daga annabi jira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah ta'ala fihi ba yanda za a yi mutane su zauna a majalisi da basu ambaci sunan Allah a cikin sa ba wa lam yusallu ala nabiyihim fihi ko ba su yi wa annabi salati ba a wajen illa kana alaihim tira Fati ya kasance wato ainihin hasara a tattare da su ko na kasu tattare da su Shi ne tira din tawaya tattare da su cikin addininsu. fa in sha azabahum in Allah ya ga dama yi musu azaba wa in sha gafara lahum in ya ga dama ya gafarta musu tunda ba kafirci suka yi ba at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال haka daga Abu Hurairah yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi dukkan wanda ya zauna a wurin zaman da bai ambaci sunan Allah ba ciki kanat alaihi min to lallai, abin da zai auka a kansa daga ubangijinsa ita ce tawaya wa man ittaja'a muttaja'an muttaja'an dukkan wanda ya shingida a wurin wani wuri na kishingida la yazkuru Allah ta'ala fihi bai ambaci Allah a wajen ba a wajen ba kanat alaihi min Allah tira shi ma tawaya za ta kasance a kansa daga ubangijinsa rawahu abu dawud wa qad sabaqa qariban wa sharahana at-tirata fihi sharhin wannan wannan hadisin ya riga gabata a can baya a cikin wani babu babun ru'ya babin da yake magana akan mafarki wa ma ya ta'allaqu biha da abin da yake da alaka da mafarki to a yaushe ake yin mafarki idan ana cikin barci to barci kuwa karamar mutuwa ce babbar mutuwa ita ce an zara numfashi a jikin mutum karamar mutuwa ne ba a zara numfashi ba amma an zare shi Ba ka da filin da tare da kai ka jin waye zo waye tafi a yi magana ba ka ba to a nan ake samun mafarki shi ko mafarki gaba ɗayansa iri uku ne kyakkyawan mafarki ka ga abin da kake so wanda zai faranta maka rai to wannan kyakkyawan mafarki ne ko manzo Allah ce tilka ajiru bushral mu'min wannan bishara ce ta mummuni ake gaggauto masa ita sannan kuma ya bayyana akan cewa duk wanda ya gani ko aka gane masa din to duk dai bishara ce sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka an gane ko mafarki kashi na biyu shine mafarki mutum ya ga abin da na sharri abin da baya so wanda Allah ya nuna wannan daga dan ne dan ne yake son ya raza ka sai ya nuna maka abin da baka so sai kuma mafarki na uku wanda babu alkhairi ko sharri wani abin dariya wani shirme-shirme abu za su halar ke ina fata mu fahimta to wannan ba ya da wani hukunci da aka tare da masa kyakkyawan mafarki idan an gani ladabin musulunci a kansa shine wato ka ɗauka cewa bishara ce Allah ya maka in ma wani ne ya gane maka dai bishara ce ubangiji ta Allah ya maka kuma kyakkyawan mafarki na gaske wannan ɗaya ne daga cikin kaso 45 na annabta kamar yadda maza Allah bayyana cikin hadisi sahi idan ka ga mummunan mafarki kuwa to dan da yake son ya razanar da kai kowa kuwa gita ka ladabin da aka zana maka a musulunci to kar ka baiwa kowa labari shi ko kyakkyawa kar ka baiwa kowa labari sai wanda ka san ba zai maka hasara cikin mafarki to kamar ya ganni ne a farke la yatamassalu bi la yatamassalu shaytanu bi shedan ba ya daukan misali na to abinda malamai suke cewa nan gudu shine ba wanda zaran kaga wani mutum a cikin mafarki ya ce ni ne annabi ba ko kaga wani mutum waɗansu a cikin mafarkin suka ce wancan da ka gani fa annabi ne ba wannan ke nuna kaga annabi ba mafarki a'a sai in wanda ka gani a cikin mafarkin siffarsa siffofi ne na annabi kaga wannan na bukatan ka karanta tarihin annabi da sirar saka sun siffofinsa idan ka ɗauki littafin ashama'il muhammadiyya na imamun nasa'i ya yi bayanin siffofin annabi siffofi na halitta da siffofi na me na halayya to a cikin siffofin na halitta da na halayya kamar yadda suka zo cikin hadisai sahihai da cikin littattafan sira ka san su sai ka ga wani da irin wannan siffofin a cikin mafarkinka to tabbas annabi ka gani dan shaidan bai isa ba ya ɗauki kamannin annabi a jikinsa kaga sufofin halittar kuma suna nan a bayyane ba a ɓoye suke ba daga tsakiya ne ba dogo ba ne, ba gajere ne ba balarabe ne fari amma farinsa na karkata zuwa ga jajajaja yana da karan hanci yana da wushiriya sallallahu alaihi wasallam yana da saje haɗe da gemu tsakanin sajinsa da gemunsa baya da fulfula da ta wuce kwaya ashirin ko ashirin da biyar kamar yadda ruwaya wata ta nuna kaza wata ta nuna kaza ashe da za ka ga mutum a cikin mafarki da komai amma gaba ɗaya sajensa da gemunsa fulfula ce gaba ɗaya babu bakin gashi a jiki yi ce ni ne annabi ya zama annabi to kuma sai ka gan shi da gemu a daidai na amma babu saje ya zama annabi to sai ka gan shi babu gemu babu saje yace shine annabi ya zama annabi ba annabi bane ko ka shi gajere kaga ba annabi bane ko ka shi dogo dogo dogon da ya wuce misali ba annabi bane ba ko ka shi bakin fata ba balarabe ba ko ka shi da dakushashen hanci ko ka shi hakoransa a hada babu wuciriya duk ba annabi bane ba wannan lallai sai ka gan shi da siffofin da littattafan sira da na hadisi suka nuna su ne sufofin annabi waɗanda sai ka gaisu suka yi bayanin ga yadda yake to sannan ne zai zama annabi ka gani shi annabi bai ce ba shaidan baya yi munkariya cewa shaidan baya yi daukan kamanni na lokacin da shaidan ya nuna maka wani gajeren mutum ya ce shi ne annabi to kaga a nan gurin wannan mutumin ba annabi bane ba da haka ya zama ƙarya ce shaidan ya maka annabi bai kore shaidan ya masa ƙarya ba amma ya kore shaidan ya yi mai ina jin fahimtar wannan shine sirrin mas'alar an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare yadda a gare shi annahu sami'a sallallahu alaihi wa wa sallama yaqul ya ji annabi tsira da mincin Allah tabbata gareshi yana cewa idza ra'a ahadukum ru'ya idan ɗayan ku ya ga mafarkin da yake so ya ga abin da yake so ya gani cikin mafarki fa inna ma hiya min Allah to wannan daga Allah ne falyahmadillaha alaiha ya gode wa Allah idan ya tashi ce alhamdulillah alhamdulillah idan ya ga kyawun abin da yake so wal yuhaddith biha وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وليحدث بها من يحب أو رواية كده يلا برتاوى وندي كي كونا a wata waya kuwa wala yuhaddith biha illa man yuhibbu kare labartawa kowa sai wanda yake kaunar wa idara ghayra zalik idan mutum ya ga mafarkin da ba wannan ba fa mimma ya karhu cikin dangin abin da yake ki fa inna ma hiya min shaytan wannan daga shaytan ne fal yasta'iz min sharriha ya nemi tsari daga sharrin abin da ya gani wala yadhkurha li ahad kare ambatawa kowa labarin mafarkinsa ko da masu ka ce ka je na yi mugun mafarki ce mene ne na ga kaza na ga kaza kar ka bada labari gom za ka yi kai isti'aza fa inna halata zurruhu idan har mutum bai labarta wa kowa ba sannan kuma ya yi isti'aza to wannan mugun abin da ya gani ba zai cutar da shi ba kaga dafa inka daga sharrin abin shine mai abu biyu kar ka labarta wa kowa sannan kuma ka yi mai isti'aza wannan shine hirzin ka daga sharrin abu me yasa ba a san ka faɗa wani dai idan ka faɗa wani zai iya fassara ba to in yi fassara aka yi kuskuren fassara sai ta je ta zama ba haka ina fata an fahimta kaga mutanen annabi yusuf guda biya da guda biyu da suka ce kurkuku qala ahduma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wili inna naraka kaga da suka faɗa masa suka ce kuma ya fassara musu ya fassara yana fassara kuma abin ya faru dan ɗayan ya ce amma hadu kuma fa yasqi rabbuhu kamra. wa amma al-akharu fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'si ɗayan ku zai fita daga kurkuku zai koma wajen ubangidansa yana shayar da shi giya dama mai baiwa ubangidansa giya ne ɗaya daga cikin ku kowa za a kulle masa kai tsuntsaye su abin da tusa. fa ta'kulu at-tayru min ra'si za a tsire shi tsuntsaye su rika cakar kansa suna ɗayan ya zo yana neman ya janye babu yadda za a yi ce a kudira amrul ladhi yi ta taftiya al'amarin da kuka neman fatawa a daga an manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'bar fa idza ubirat waqa'at yace mafarki yana kan fuffuken ko yana kan kafar tsuntsu ne ta ba a fassara shi ba da an fassara shi kotu zai faru da aka fassara shi kaga idan masu bala'antuwa da su idan sun yi farki sai sun je an fassara musu idan ba aka yi fassara ba daidai ba sai ya faru kaga akwai matsala ke manzo Allah ce mafarki yana rataye da kafar tsuntsu matukar ba fassara shi ba cikin fassara da malamai suka bayar na cewa ma'ana yana rataye da kafar tsuntsu ma'ana idan ka kyale shi kila abin ya faru a kanka kila ya faru akan wani amma da zaran an fassara maka shi to akan ka zai faru yadda ka san tsuntsu yanzu yana kan wannan bishiya da an tashi fa da an jima ya tashi ya koma kan wancan da an tashi ya koma kan wancan ka a cikin bishiya ɗaya ma sai ya ta canza reshi to haka mafarki yake ko kai ka ganshi in dai ba a fassara shi ba zai iya tashi daga kanka ya faɗa kan wane ya faɗa kan wane ya faɗa kan wane amma da zaran an fassara shi manzo Allah ya ce to sai a ashe ladabinka na idan ka mummunan mafarki shine karka bai wa kowa labari karka je kuma ka nemi fassara a wajen وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق أبو قتادة الأنصاري الله شكار الداء قريش يتي من ذن الله ياتي الرؤية الصالحة مفركي صحيحي كومي كو أو رواية الرؤية الحسنة كيكاو مفركي min Allah daga Allah ne wal hulum mummunan mafarki shine al hulum na firgita na duka na wahala min shaitan wannan daga shaitan ne faman ra'a shay'an yakrahuhu idan mutum ya ga abin da yake ki falyanfus an shimalihi salasan yayi tofi a hagun ɗansa sau uku wale ta'awwaz min shaitani kuma ya nemi tsarin shaiɗan fa innaha la tadurruhu hakan ba zai cutar da shi komai ba muttafaqun alaihi abin da ake nufi da annafsu nafhul latiful la riqa ma'ahu wato tofi dan dan kadan ba tuf da karfi ba a hankali ba tare da yawo ba wato yi isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tofa a hagun dinsa har su kun gane ai manzo Allah ce in yi haka to da izinin ubangiji wannan abin da ya gani ba zai cutar da shi ba muttafaqun alai wa an jabir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal daga jabir dan abdullahi annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce idza ra'a ahadukum ar-ru'ya idan ɗayan ku ya ga mafarki ya karahuha irin wanda yake ki falyabsuq an yasarihi salasan yayi tofi a hagun dinsa so uku wal yasta'iz billahi minash shaitani salasan yayi isti'aza so uku wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi ya canja daga gefen da yake kwance a kai wannan hadisi kamar wancan yake abinda da yake nufi tofin a haɗe da isti'aza ne isti'aza ka tofa ɗaya isti'aza ka tofa hasu to kuma sai ka juya inda kana kwance a ɓangaren jikinka na dama sai ka juya hagu inda kana hagu sai ka juya dama to ta iya yiwa kuma da ka koma ka juya din kuma sai ka ci gaba dai yin mafarkin mummuna to a lokacin in ka farka to sai ka tashi ka yi alwala kafin ka sake koma bacci in ka yi alwalan nan akwai bukatar ka sallaci nafila ko da raka'a biyu to in ka koma kayan ki da shi kenan insha Allah ka dan ya danganci nau'in shaydanin da ya zo ya saka mafarkin akwai nau'in shaydan din da in kai isti'aza zai gudu amma da kai shiru zai dawo akwai wanda da kayan isti'aza ya gudu ba zai sake dawowa ba ya tafi sa shi yasa isti'aza da juyawa da ɗaya gefen karamin shaɗan to shi kenan wannan ya tafi kenan amma ifritun min jinni ke da sai ka alwala ka sallan na da gaji da haka wani hadisan in ka zana ka yi alwala ka yi sallan nafila ina fata an fahimta rawahu muslim wa an abil asqa wasilata bin al-asqa radiyallahu daga abul asqa shine wasila ibn al-asqa Allah shi kare da gare shi kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah da mutum Allah tabbata gare shi yace inna min a'zamil fira na daga cikin mafi girman ƙarya mafi girman ƙarerai domin alfira jam'i na alfirya alfiryatu ƙarya alfira karerai da yawa na daga cikin mafi girman karerai an yadda iyar rajulu ila gairi abihi mutum ya yi da'awar danganta kansa zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba mutum ya danganta kansa zuwa ga ganin mahaifinsa ko wan mahaifinsa dai shi na ganin yare ne matsayin mahaifinsa matsayin kanin yafi matsayin wan yafi to wannan yana daga cikin mafi girman ƙarya au yuriya ainihu ma lam tara ko ya nuna wa idansa abin da idan bai gani ba wato ya ce ya yi mafarkin kaza bayan bai mafarki ba ya ji wani ya bada labarin ya yi mafarki an yi dariya shi ma sai ce ni ma wata rana na yi mafarkin kaza to wannan yana daga cikin mafi girman ƙarya in ji manzon Allah aw ya kula ala rasulillahi ma lam yaqul ko ya jingina wa manzon Allah abinda manzon Allah bai faɗa ba yawa manzon Allah ƙarya kenan duk waɗannan suna cikin mafi jerin mafi girman ƙarya wannan hadisi rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito shi to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah sa mu yi tarayya cikin lada wanda muka kuskure ko ubangiji ta Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi haba da Allah haba haba na faɗa maka juma'a hukuncin daban sauran ko hukuncin zaman kuma kamar yadda mu baya me yasa na ware ko daban na magana a kan raka a sha biyu na ware juma'a na ce amma ita ga abin da za a yi ana kamata kamar yadda ni baya ba wa alaikum Su hmm. duk ɗaya ne giba ita ce sun nawa mutum sun nawa mutum kuma shine giba na'am rataye me ba gaskiya ba ne asali ma bai da asali rataye ayoyin alkur'ani kamar irin wannan kwalliya ce kawai bai da asali cikin addini da kake so in fada sama da haka idan kana son ka kula aljan sai ka karanta suratul baqara amma ba karata ya taba hmm. ya kamata kowa ya tashi don mutum ɗaya ya karanta bai wadatar da sauran ba sai dai shi addu'a na rufe taro da addu'a baya zama al'ada a kowane taro wani lokacin sahabbai sukan yi wani lokacin ba sa yi mayar da shi koyaushe to sai ya fitar da shi daga asalin abin da ya kamata alaikum sallarsa kasancewar yana cin riba baya nuna cewa baya da sallah sallarsa daban cin riba ɗinsa daban na ji ai na yadda yana cin riba shi kenan sai ka ce baya da sallah don yana cin riba hukuncin sallarsa daban hukuncin cin ribarsa daban ka fahimta ai Da abin kabbara ya kama ya yi bai laifi ba amma dai ba a son so ake yi shiru da akwai lokacin da suke abu ba da niyya ba kabbara ko tasbihi mutum ya ce subhanallah yawanci yakan faru ba da niyya ba emotion ne ba ka san yadda kake ba bisa ga zaɓin ka bane amma in kana da zaɓi ba san lokacin da ka san lokacin da ka iya ka iya kinyi to bai kamata kai ba na. alaikum salam wani hmm. wa ta tabbata cikin hadisi amma iyakance adadi 450 shine baya da asali cikin hadisi za ka karanta ta duk yadda kaga dama mutum na yinta ne idan yana jin tsoron wani abu da zai same shi ko waɗansu suna kulla masa abin da bai sani ba su cutar da shi to sai ya waye ta hasbunallah wani ni'mal ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da mutanensa za su jefa shi cikin wuta kamar yadda hadisi ya nuna cikin hadisi sahih bukhari ita sahaban annabi suka faɗa a yakin uhud Allah kuma ya taimake su mai tambaya daga cikin tambayoyin da ke rubuce ke cewa ina son a gamin dalilan da ya sa ake samun saɓani tsakanin malamai wannan ai ce guda ba fatawa ake a wannan ba sai dai a faɗa ma littafi ka je ka nema ka karanta ko ka nemi wanda ya fi ka iyawa ya karanta maka amma ba wai a cikin fatawa ake ansa wannan ba akwai littafi na shekul islam ibn taimiyya mai suna rafa'ul malam anil a'immatil a'lam rafa'ul malam anil a'immatil a'lam kawar da zargi dangane da mashahuran malamai idan kaga sun wani ya saba wani karka zarge shi to a cikin wannan littafin shekul islam ya bayyana sababba da ke kawo sabani a tsakankanin malamai kuma duka ana magana a kan malamai ɗin waɗancan na da hidai ba mu na yanzu ba mu na yanzu ba malamai ba ne ba almajirai ne ɗaliban ilimi ne don dukkanu ba mu ta hidai sai dai mutum ya zo mu tabi'i ya karanta abin da waɗancan suka ce ya ga dalilin wane ya fi gamsar da shi ko ya fi karfi ya riko da shi amma ba shi ya istihadi da kansa ba ina fata mu fahimta rafa'ul malam anil a'immatil a'lam wannan shine littafin da idan mutum ya karanta zai ga sababba da ke kawo sabani a tsakanin jigajigan malaman da suka shuɗe baya a tarihi ta yadda kar mutum ya aibata musu in ya ga sun tafi akan abu haka to duk wannan waɗanda ibn tabiya ke magana sabani ne wanda yake um, akwai yiwuwar ya a yi shi don akwai abin da ke sabanin da akwai yiwuwar ya faru akwai sabanin da ba yiwuwar ya faru kawai wani ne zo ya saba da ganganci idan aka ce ga nassi ba ya halatta wani ya zo saba wa nassi kawai don san zuciyarsa kuma ya san nassi wannan sabanin sama bai kamata ka hikaito shi ba in ka tashi ba da bayani ina fata an fahimta idan wani ya zo ya kawo bid'a wani ya zo ya rushe ta to ba ma ya cikin da'awa ka kawo wanda ya kawo bid'ar dan sabaninsa ba abin kidayawa bane ba Malami suka ce sa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhu min an-nazari ba dukkan sabani bane ba ake kidaya shi ma a matsayin sabani sai sabanin da yana da dan masakada a shari'ance wanda bai da masakada ko fadin sa ba a yi dan bata lokaci Allah ya mu gane sai dai wancan littafi ne ibn tamiya ba kowane karamin dalibi bane zai iya karanta shi karam bari in gama mana bari gama wani karamin littafi ne ba babba ba amma larabcin da ke cikin sa yana da ƙarfi kuma tunda ya magana akan ka'idoji na ilimi masu ƙarfi dole idan mutum ba yana da ido sosai a fagen ilimi ba ba lalle bane dan ya karanta ya fahimta gaba ɗaya da haka idan mutum ya karanta ya ga ababen da kuma sai mutum yana da waɗansu muqaddimat na usulul fiqh ko mustalahul ladi za su taimaka masa ya gane littafin sannan idan mutum ya karanta bai gane ba yiwa kansa adalci shine ne wanda ya dara shi ilimi ya fahimtar da shi kare ya je dan abin da bai fahimta ba je ya gina a gurgurar fahimtar sai ce ibn taymiya ya ce kaza ana ake samun barna a cikin fagen ilimi me kace ya hakura shikenan raf'ul malam an al-a'immatil alam shi yasa ne tawa mai tawa ban ji ba kana roƙon aime wa'ayi lata akan sabanin malamai zan ba da shawara ga sauran yan uwa idan wani ya samu dama zai iya baiwa mawdu'in haƙƙinsa sama da ni sai wani ya yi irin wannan tattauna ake a shawara tsakanin yan uwa amma yana da kyau sosai da sosai wannan kuma yana tambaya dangane da kanwarsa mijinta ya rasu tana cikin takaba daga yin kwana arba'in sai ta ci gaba da zuwa makaranta ya halatta bai halatta ba don takaba ba kwana arba'in ba ne takaba ta kaba wata hudu ne da kwana goma kuma bai halarta ta ce za ta fita ta je makaranta ba har sai ta gama wannan kwanakin ta gaba zama a gida ɗin ibada ne haƙƙi ne namiji kuma ibada ce ta ubangiji da haka ba a sabawa dole sai wannan kwanaki sun kare satin da ya wuce kayan maganar fatawar matar da mijinta ya sake ta sobi kuma har ta je ta sake wani aure wani malami ya ce wai ina dalili shi malami ina dalilin sai kawo dalilin su mana sai ka zo ka tambaye ni dan ni ka raina shi ka je ka tambaye su mana ko shi ya zo da kansa mana a sa ko mashiririta da zaka ba su fitawa amma su suna son sai ka faɗi yadda suke so kila shi ne ya saki matarsa saki biyu ta je ta aure yanzu ya dawo da ita kuma sai ya saki na uku kuma yake son ta ci gaba da zama wallahi ka koma da ita kayan zina na faɗa ma gaskiyar abin da na imani da shi idan za ka je ka faɗa malamin da yake faɗa ma irin abin da kake so sai ka je ya faɗa maka kar ka ƙara tambaya ta nan gaba ka je ka faɗa wanda zai faɗa ma son zuciyarka bis ka kawo daukin son zuciyarka ka je ka gaba da ubangiji inna rabbaka labil mirsad amma ka je ka tare da shi a zoran sa shi idan ya isa ya zo na ya tambaye ni dalilin shi malamin gwamnati take ba da bashin noma idan shekara ta yi za ka ba da percentage dukkan dubu ɗari za ka ba da dubu takwas wasai wasu suka ce mu karɓa larura ce larura ce ka ci haram don allah menene abin da yake wannan dai riba ce wannan dai riba ce kuma tun da gwamnati take barwa abu ne mai sauki ku haɗu adadin mutane masu yawa ku je ku ce a shirya wannan ribar tun da dai jihar da ake jihar shari'a ce idan karamar hukuma ce ku cika a lokal gamban wato yar mutanen mu abin da ya kamata su yi ba sa yi yanzu ga wannan shine abin da mutane za a samu mota goma su zo gidan gwamnati ko su je ofishin kwamishina na ma'aikatar aikin gona ko su je sakatariya ta local government ko su je kofar hakimi su kashe yini duk su yi wannan amma ba za su yi wannan ba lokacin dan siyasa yake son ya dauko su haya sai a je a rarraba musu naira ɗari ɗari a kwaso su ko mota ɗari ci su zo suna kwana a waje suna fitsari akan titi suna shan rake suna cin amaro ba lada ko bukatar su ta duniya ba za ta biya ba mutanen da suka zama arha irin waɗannan ai wato kullum kaga mutanen mu sai ka ji tausayin kanmu rashin wayewar mu ya kai matuƙa abin da shine zamu yaƙi ba zamu ba sai abin da yake shirme sai a zo a same mu arha zai da aka ce wani shugaban siyasa zai zo nan gurin gwamnati tana so ta tara masa mutane daga local government sai a ce to daga kowace local government ana son bas goma ko bas goma sha biyar ko bas ashirin to sai a bai wani kwangilar wannan kowane mutum daya misali naira dubu ɗaya shi idan ya je dukkan dubu ɗaya sai ya rike ɗari biyar biyar sai ba kowane mutum daya ɗari biyar biyar shi ma wakilinsa na can na karamar hukumar ya ɗauke ɗari ɗari na kai ko ɗari bibi na kai kowane mutum daya a kawo shi a ɗari uku ka fa kewa mutanen shigo ya shafa kansa bula yana yawo a cikin gari bai ma san inda za shi babu lada ko nasisin kwabo a ciki dan ba jihadi yayi ba ya yi shirme ya bata kansa lokaci ya zama a rahaba ya da yanci wannan haka mutanen mu suke amma yanzu ba za su iya yin wannan gungun ba ba tare da wani kone-kone ko zage-zage ba su yi gungun mota biyu ko mota uku a gansa a sakataren local government abin da ya kawo mu shine bashi da aka kawo mana zai taimaka mana amma ruwan da aka sa a cikin mun tambayi malamai sun ce haramun ne inda halal ne ko nawa kuka ninka mana zamu biya amma kasancewar haramun ce muna ganin ba za mu yi wannan ba kuma matukar ana son mu bayar da goyon baya kuma a nan gaba idan an zo a samu ƙuri'unmu to shi ne a cire mana wannan abu yanzu wannan mota nawa ake bukatar ta je local government don a cire wannan daga mota uku zuwa sama to balantana za ku iya kawo mota ashirin waɗansu su tawa ƙasa kai abin ma zai fi barazana ku je ƙofar hakimi ku taru sannan da ƙofar hakimi ku tafi local government din a ƙasa ba wani zage-zage ba hayaniya kun cika sakatariya shaman ya fito ko wani ya fito ga wani sai ku hira ku samu wakilin tuska ku hira ku samu yan freedom wanda komai za su faɗa ku hira shike nan magana ta kare fa to amma mutanen ba wayewar ka sai mu je mu ta shirme ba wani dalili da zaka ce wai larura bayan kana da yadda zaka yi abin a yafe maka shi a cire shi ma ya zama doka an cire shi a ko jihohin da yanzu sun fara aiki da shari'a sun cire irin wannan baki da ruwa to tun da haka ne dan me a ko ta karamar hukuma za ta ce ba haka ba ba ka da hujja a gaban Allah in ka cire ba ka cire ba kuma Allah ya tsinewa wanda suka cire ba har guda hudu da wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya rubuta da wanda ya shaida dukkan su manzo Allah ka hada su cikin tsinewa hadisin nan cikin bulugul marabi karka je nesa abinda duk zaka iya ka ki kuma sai ka zo ka ce larura a wata larura matan annabi guda nawa ne yanzu kai har yanzu baka san matan annabi guda nawa ba Allah shirye ka sannan guda nawa aka saukar da alkur'ani a cikin dakunan su kuma su wane ne wannan ba fatawa ba ce ba ka koma makaranta ka je ka shiga makaranta da karanta ka duba littafin qurtubi cikin tafsirin ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntum turidul hayata dunya ka duba ibnu kathir da sauran wurare zaka gani muka tambaya a islamiyya kuma sai ka zo baka ansa a nan gudu wani ke wani malami ya ce kar a ce kalmar ubangiji zai ta faɗa ni kuma zan faɗa ya halatta a ce kalmar ubangiji ya halatta a ce kalmar ubangiji wani malami ya ce bai halatta ba ce ba ya da hujja wannan magana shekara goma sha biyar ana magana ɗaya kan wanda ya sake tambaya ta wannan tambayar ko na gani zan yaga takarda in ka gamsu da hujjojin wanda ya ce karka faɗa karka faɗa amma karka lizanta min cewa ni kuma sai na gamsu da wannan hujjar bayan aure na ba hujja ba na san shekara goma sha bakwai da suka wuce a shekarar 1990 chip aka tattauna wannan matsalar tsakanin shi malamin da yake cewa ba za a cewa Allah ubangiji ba da malam Bashir Haruna malam Bashir Haruna dattijo ne haka muna tare da shi a cikin da'awar suna ya karanta a Trayam daga baya tafi jami'an Nijar ya karatu ya dawo yanzu yana haɗe na karantarwa tattauna da suka yi a kaset ni da sauran ɗalibai yan umu ba za mu iya kawo hujjojin da malam Bashir ya kawo ba na ka'idojin Hausa da ka'idoji na harshen Larabci da ke nuna kalma ta iya yawa a asalinta tana bada ma'ana daga baya a bata wata sabuwar ma'ana ba ta da ba to ana gina mutane ne akan hukuncin ma'anar ta biyu ba ta farkon ba da ita ake yin hukunci ko a cikin qur'ani ko cikin hadisi sai wani ya ya ce waccan ma'anar ta shekara 200 ko 400 ko 500 ko kafin zuwan musulunci wadda ita ake yin amfani da ita dole wannan ma'anar ita ce idan ka faɗi kalmar a yanzu bayan musulunci ya zo kuma za ta ba wannan ma'anar wannan ya zama kuskure wannan ya saba ka'idar ilimi kwata kwata ba ilimi bane ba wannan ya saba ka'idar ilimi ko a larabci ko a hausa ana samun wannan bambance bambancen tsakanin tsohuwar ma'ana da sabuwar ma'ana duk wanda yake bincike akan ka'idojin yare ya san wannan to kuma baka daukan ka'idar wani yare ka gina wa wani yare kowane yare yana da ka'idojinsa yanzu ka'idojin nahawu baka hukunta su baka hukunta harshen hausa da su sai in hau hausa zaka bi ka'idojin nahawar larabci baka hukunta turanci da shi sai in ka karanta kuma nahawun kuma turanci shi kuma ɗabi'ar yaren daban ɗabi'ar yadda ake sarrafa kalmomin daban ina fata mun fahimta to waɗannan su ne irin abubuwan da ya kamata a nan don ban manta ba cikin kalmomin da ya kawo musu irin su makaɗin sarki menene menene ɗin kaza ya ce yanzu da aka ce makaɗin sarki na nufin wanda yake kada sarki ko wanda yake wa sarki kiɗa sarki yake kadawa a matsayin ganga ko kuma na yi neman kasa ɗin ina da shi ya fata wato sun tattauna tattauna mai tsawo walla mai ban sha'awa kwarai da gaske malam bashir ya yi kokari ya kawo hujjojin da duk ya kamata a kawo na ka'idar yare na haka idan kai kana nan sai ka faɗa kana ganin haramun ne ka je ka rike kayan ka mana kai karka ce ubangiji amma ka zo ka ce ko wani ma mu ce sai na faɗa tunda ni na gamsu za a ce kai da kake ganin ba za a ce ba karka faɗa shikenan me sai ka lizunta mun mazhabin ka ni ba zan iya lizunta ma mazhabi na ba kai sai ka lizunta mun naka mazhabin koyi hakuri yau ina jin nayi zafi zafi da yawa ko dan na gaji ne na gaji ina jin kishirwa ina jin abubuwa da yawa da haka dan Allah idan an tashi kar wanda ya tsaye da ni ko gaisuwa assalamu alaikum